wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 17 ga watan juma'a da rukula hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida al'ahawiyya wanda alhafiz al'imam ahmad bin muhammad بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأسدي الهجري المصري ya يولف wanda an haife shi ne hijiran manzan Allah 239 kuma ya rasu hijiran annabi da 321 kuma al'alama nasiru dinul albani nasiru sunna ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki ya tahriji yau muna cikin shafi na 53 daga tsakiya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhitu bi kulli shay'in wa fawqa. Muhitu bi kulli shay'. Allah ya kewaye komai kuma Allah yana saman komai. Bi ma'ana wani abu da yake kewaye Allah. Allah ta'ala shi ya kewaye komai. Kuma Allah ta'ala yana saman komai. An gane ko? Kenan Allah yana da mai yana da uluwi na zati, uluwuz zati, uluwul qadar, wato zatin Allah yana sama sannan kuma ulul darajar Allah ya fi darajar kowa sannan ulul qahar mulkin Allah ya rinjayi mulkin kowa a matsayinka na ahlus sunna salafi dole ne sai ka yi imani da wannan uluwi guda uku ka yadda da uluwu zat kada ka zama to kamar yan asha'ira da yan maturidiyya masu kore uluwu zat cewa Allah ta'ala baya gabas Allah baya yamma Allah baya kudu Allah baya arewa Allah baya sama Allah baya ƙasa wannan mazhaba ne aqida ne na yan bid'a Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa yana da wayannan uluwi gaba daya Allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaituwa irin tashi kuma Allah ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi Allah shine mai rinjaye yana sama da bayansa zatan wa qadaran wa qahran an gane Allah yana sama da su akan wannan guluwi din na'am الشرح شرحي قلت سينا شيء اختلفت النسخ في هذه الكلمة اختلفت النسخ النسخ واتو Wato nuska-nuska sun yi sabani game da wayannan wannan kalma din wa fawqa hudin nan wa fawqa hudin ke cikin bracket fa fi nuskhati shari' kama tara yawa a cikin kwafi ɗin ainihin mai sharhi ibn abil is al-hanafi kamar yadda ka gani shi ma an yi sabani kan wannan kalma din muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu an yi sabani akan shi wakadhalika fi maqdudati wakadhalika fi maqdudatai al-hamza wal ba haka nan akwai maqduda in an ce maqduda ana rubuta rubutun hannu akwai rubutun hannu wanda ba a riga an mai da shi rubutu ba irin wannan da muke karantawa shi makduda an gane makduda guda biyu na hamza da na ba shi ma akwai sabani da wannan da kuma makabu'a na sheikh ibn mani sheikh ibn mani wato shi ma akwai makabu'a wanda an riga an buga shi an gane an buga shi a matabaha shi ne makabu'a littafi wanda an riga an buga kamar wannan da muke karantawa akwai makabu'a wanda ibn mani ya buga shi shi ma akwai safani wafi makhduda ti jim sannan akwai makhduda na jim rubutun hannu kenan shi ma wanda yake na jimun wa matbu'ati jim akwai madbu'a na kha na fawqa eh wato a cikin makhduda na jimun da madbu'a na kha an sa muhidun bi kulli shay'in fawqahu muhidun bi kulli shay'in fawqahu bi hadfi wa agani da hazzafa wawun mai adaf wawun na adaf kenan za a fasara shi ba zai zama muhidu bi kulli shay'in fawqahu Allah ya kewaye komai da saman shi Allah ya kewaye komai da saman shi kenan akwai wani abu wanda yake saman Allah amma Allah ya kewaye da shi kenan da wannan Allah ba shi da uluwi na zati kenan zatin Allah baya sama kun gane ko da yana sama akwai wasu halittu da suke saman Allah subhanahu wataala tunda na ce muhidun bi kulli shay'in fawqahu Allah ya kewaye wani komai da ke saman shi to kaga wannan magana yayi karo da aqidan ahlus sunna wal jamaa wanda muka ce mutum baya zama ahlus sunna wal jamaa sai ya yi da fawqiyya guda biyu sai ya yi da fawqiyya na zati fawqiyatul qadar fawqiyatul qahr kaga fawqiyya na zati ya nuna daga Allah babu wani asaba saman shi kun gano wani ko kamar yanzu ni na yanzu ina saman kujera amma akwai abubuwa da yawa a sama na ina fita gani yanzu ma ga wannan fanka a sama na yake ga wannan globe din a sama na yake haka ne ko sannan ga ginin nan a wannan dakin din shi ma a sama na yake sannan bayan akwai abubuwa da yawa a sama na bayan wannan domin shi ma kan shi dakin din akwai abubuwa a sama akwai gini a saman shi to shi Allah shi ma haka yake la Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu misalin Allah Allah bai ji ne bai gani kun gane ko Allah ta'ala yana da kokiya na zati daga zatin Allah babu komai kuma ba maga ka an ce daga sama ta bakwai akwai ruwa daga ruwa akwai al'arshi daga al'arshi akwai kursi nan Allah yana daga nan kuma sai Allah ba komai a saman shi an gane wannan ko to wannan shine aqida ta ahlus sunna kuma shine aqida ingantacce an gane wannan ko dole sai mutum ya yarda da uluwi guda uku an ce sabbi hisma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la wanda yafi kowa daukaka kaga wannan ismu tabdil ne kenan akwai abubuwa da yawa da suke sama amma Allah ta'ala shine al'a'la Allah shi yafi kowa daukaka ulul zat ulul qadar ulul qahar zatin Allah yana sama da kowane zati sannan darajar Allah ya fifici darajar kowa sannan mulkin Allah ya rinjaye mulkin kowa kun gano wannan ko da haka wannan wannan makduda din na jimun da madbu'a na na kha'un fawqahu an cire wawun kuskure ne bi hazafil wawi al'adifa da shafe wawun na adaf wa shazzat makhtuqatu ghayr sannan makduda na gain shazi ne shi makduda na gainun shazzat ta zama shaz an gane ku makduda na gainun fawqa'a fiha wa bima fawqahu ka duba abin da ya bada shi wani gainun ya ce muhidun bi kulli shay wa bima fawqahu muhidun bi kulli shay wa bima fawqahu Allah ya kewaye komai sannan Allah ya kewaye ma abin da ke sama da shi ha ila yau Allah ya kewaye ma fawqahu kenan akwai abu fawqahu akwai abin da yake saman Allah subhanahu ala Allah ba shi da uluwi na zat ba shi da fokiya na zat akwai abubuwa da yawa a saman Allah ta kaga wannan magana yana da hadari wannan ya yi karo da abin da muka sani al'arshi fokon ma wallahu fokon al'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alai an gane ko saboda haka wannan din wannan magana yana da hadari ya nuna akwai wani abu Allah ba shi da kuluwi na zati na wala shakka fi shuzuziha hiya babu shakka wa'annan wannan duka shazi ne wannan magana mai rauni ne shi na wallati qablaha da ma'ana da wa'anda suke gabanin sa sune maqduda na jimun da madbu'a na kha wajen ruwaya da wajen ma'ana dukan su gaba ɗaya shazi ne su amma riwayatu li mukhalafatiha li akthar amma ruwaya? fati hali aksarin nusa. wato amma garwaya saboda ya saba wa mafi yawan nusar din mafi yawan ainihin kwafi-kwafi din an gane mafi yawan kwafi-kwafi din sun zo da muhidun bi kulli shay'in fawqahu muhidun bi kulli shay'in fawqahu Allah ya kewaye duk wani abu muhidun bi kulli shay'in sannan wa hu. muhidun bi kulli shay'in wa hu. Allah ya kewaye komai kuma Allah yana saman komai kaga wannan shine ingantacce ya kewaye komai kuma yana saman me komai wa amma ma'ana amma ga ma'ana faqad bayyana hu sharih bi qawli eh me sharhi Ibn Abil iz wanda shine sharhin da yafi kyau gaba daya a cikin sharhin hawiya kada ku manta shi wannan littafin al-aqida hawiya ba wai yan salafiya kadai suka yi sharhin sa ba yan asha'ira da yan maturidiya sun masa sharhi saboda kada mutum ya yi kuskure ya ɗauka duk littafin da ya gani na ɗahawuya na ahalus ne an gane ku kasancewar shi ba hannafe ya sanya 'yan maturidiyya sun ɗauki littafin da kishi sun masa sharhi wanda a cikin sharhin da suka yi wato su yi ƙoƙarin gina littafin akan aƙidansu na ainihin maturidiya aƙidan burji'awa su kamar yadda kowa ya sani 'yan maturidiyya suna da fahimta na irja'i la tadurru ma al-imani ma'asiya kama la tanfa'u ma al-kufri suna da wannan fahimta ne saboda haka amma ga ma'ana mai ya yi bayani kuma mai sharhin nan ibn Abin Is kun ji sunan shi ibn abul iz al ba hanafi ne shi amma kuma gairu muta'assib baya ta'assubanci A gane bil ma yakan yi ranti ga wasu abubuwa na ainihin afkar na ainihin mai na hannafiya da afkar na maturidiya to irin wannan idan mutum ya rike mazhaba irin wannan rikewa ba a zargin shi ka rike mazhaba ba wai so hana ganin laifi ba ka rike shi duk inda ya kuskure baka tare da shi amma kana tare da shi inda ya yi daidai wannan shi ne irin su shekul islam ibn taimiyya ba hambale ne shi ɗalibin shi ibn ba hambale ne shi ibn kasir ba shafi'e ne shi ko ga su nan sannan ga su irin su ibn arabi ba malike ne su ga manya-manyan malamai suna da mazahib amma mazhaban nan bai kange su daga amsan gaskiya ba idan aka samu gaskiya ya yi karo da mazhabansu to gaskiya ya fi soyuwa a gare su fiye da mazhabansu na fata gano wannan kada ya zamanto kana yi wa ƙungiyar kaso hana ganin laifi ko kana yi wa malamin ka so hana ganin laifi malamin ka yayi kuskure kana bashi kariya na ƙarya ba kan gaskiya ba an gane ko ko kabilan ka yayi kuskure kana kare kabilan ka saboda kana cikin kabilan duk abin da kabila ta faɗa gaskiya ne hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba in gawar gawaitu idan sun bace ni ma an bace kawai ni ina ta asubanci da kabila na ne idan kabila ta taɓace ce ma mace, wa in tarshur guzayyatu idan kabilan guzayyawa suka samu shiriya ni ma zan shiriya kaga anan wajen ya sanya ma'auni na shiriya da bata ya zambe kabilansa ma'auni mutanen jahiliya suna da wani karin magana wai unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka ma dan uwanka ko da shine azzalimi ko shi aka zalunta taimaka shi hannunka baya lalacewa baya rabewa ka yadda shi in ji su ba an gano wannan ko to so haka wannan karin magana na jahiliya ba daidai ba ne idan ɗan ka shi ne mazluman ka taimake shi amma shi ne ba kada ka taimake shi to manzo sallallahu alaihi wasallam yana so ya gyara wannan kuskuren da manzo Allah ya ga wannan kuskure na jahiliya yana so ya tasiri wata rana manzo Allah yana majalisin da mai albarka ga sahabbai sun taru sai manzo Allah ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka koda shine azzalimi ko an zalunce shi sahabbai suka ce ya rasulullah abin ya ba sahabbai mamaki ya rasulullah ansuruhu idza kana mazluman fa kaifa nasruhu idza kana zaliman ya rasulullah zan taimake shi idan shi aka zalunta to yaya za a yi in taimake shi in yayi zalunci to su sun dauka manzan Allah zai faɗi irin wannan karin magana na jahiliya ya ce ko da ya yi zalunci taimaka shi kawai idan ana faɗa da ɗan'uwanka ka shiga ku taru ku yi wa wancan mutumin dukan tsiya ko da shi ne mai gaskiya wannan shi ne jahiliya sai bayan an gama dukan shi sai daga bayan ku yi tambaya bayan ku gama dukan wancan wai me ya haɗa ku ne sai ce wallahi ba wani abu ne na sace mishi zomo ne sai ya zo zai karɓi haƙƙi shi ne na bugas sai bayan an gama dukanka sannan daga bayan sai a bincika mai ya faru an gane to shi ne sai manzan Allah ya ce ya suka ce ya rasulallah zan taimake shi in an zalunce shi to yaya zan taimake shi in yi zalunci shi ne annabi ya ce ta akuzuhu wata ta rudduhu an zulm fa inna zalika nasru ko wata tahjuzuhu an zulm au kama kala ka kama shi wata tahjuzuhu ka ka kange shi daga zalunci fa inda zalika nasaru wannan shine taimakon shi in ka ga yana zalunci ka hana shi da karfin tsiya ka hana shi to ka taimake shi kenan shin sawa'un wannan mutumin dan Najeriya ne wancan wancan dan Niger ne ko dan Ghana in dai dan Ghana ne yake da gaskiya ko dan Niger ke da gaskiya to musulunci ana duba gaskiya ne ba wai ana duba ina mutum ya fito ba ko dan mazhabanka mazhabanka na da gaskiya mazhabanka bai da gaskiya ɗaya mazhaban ke da gaskiya sai ka goyi bayan mai sai ka goyi bayan mazhabanka to ya nuna kenan cewa kai ba mutumin kirki ba ne. kai baka daga cikin wanda Allah ya mai yabo wallazina jtanabu buta an ya duha. wa anabu ila Allah lahumul bushra bashir ibadi allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul su mutanen kirki su ne inda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau daga ciki ba magana ai malami na ne wannan tunda malami na ne kawai ba sai na yi bincike ba kawai duk abin da aka gaya min na yarda kawai barin ɗauka yi aiki da shi to wannan yana daga cikin wato da'awa ta jahiliya ba da'awa na musulunci ba ne wannan kun gane wannan ko to saboda haka mai sharhin na ibn abul is kamar yadda na ce ba hannafe ne amma wallahi ya yi sharhi ne mai kyau sharhi na salafiya yayi babu sharhi na Hauya mai kyansa shine duk malamai suke ba da shawara a karanta shi a mallake shi kuma shine duk nasiruddin albani ya ciro bayanansa a cikin nan sharhin da albani yake yi mafi yawa daga cikin wancan littafin ya ciro don kusan littafin yana da kima sosai ɗalibin ilimi baya wadatuwa da wannan littafi ɗin ku duba shafi na 281 a wannan sharhi na ibn abil iz al-hanafi wa nuskatul ula hiya sahiha nuskan farko shine ingantacce shine mai wanne nuskan farko muhidun bi kulli shay'in wa fawqahu shine sahih amma muhidun bi kulli shay'in fawqahu kuskure ne yayi karo da aqida muhidun bi kulli shay'in wa bima fawqahu shi ma kuskure ne yayi karo da aqida ko ko wa ma'anaha ma'ananta annahu ta'ala muhitun bi kulli shay cewa shi Allah ta'ala ya kewaye komai wa fawqa kulli shay wa fawqa kuma Allah yana saman komai fawqiyatu zat fawqiyatu qadar fawqiyatu qahr na'am wa ma'ana thaniya ma'ana na biyu annahu muhitun bi kulli shay fawqa al-arsh cewa Allah ya kewaye komai da ke sama al yaya Allah ya kewaye komai da ke sama al to abinda bai saman al'arshi ba Allah bai kewaye shi ba iya abin da ke sama al'arshi Allah ya kewaye na'am na'am wa halihi wallahu a'lam wannan ko da ke wallahu a'lam in ma an yakuna askadaha ba'dun nusakh in ma ya zama wasu sashen masu kwafi ne masu kwafa littafin nan suka dan cire shi da mantuwa dan ana mantuwa za ga mutum ya buga littafi mantuwa sun mastan saka ba'adun nas min tilkan nuska sannan sai wasu mutane suka yi kwafi daga wannan kwafi din aka yi ta kuskure Kuma gane wannan irin wannan yana faruwa yanzu mafi yawan littattafan da ake bugawa na tauhidi haka suke a nan najeriya yanzu mafi yawan littattafan sai ga an canza musu wasali kaga an canza wani rubutun kaga dai an lalata ma'anan shi wanda nan gaba in dai ba a kula da kyau ba littattafan tauhidi ba za su lalace sai ina zargi na to in ma wajen bugawa ne masu neman kuɗi suka yi kuskure ɗaya kenan wannan shi ne uzurin zan masu neman kuɗi ne wajen gaggawa sai a buga su ko kuma akwai wasu masu miyagun aƙidu suke so su lalata littattafan muhammad bin abdulwahab mafi yawan littattafan da muke karantawa wala yanzu in kana karanta sai ga inda ba don kasan wa'ancan littattafai ba ka san bugun farko ba to ba za ka gane cewa an yi kurakurai ba kamar ana so a lalata ainihin tauhidi amma da wayau sai aka samu wasu yan bidi aƙila su ɗauki nauyin bugawa sai ta lalatawa suna canza wasali nan gaba a kasa gane ma'anan abin da malamin ya rubuta yana iya yiwuwa to amma uzurin zan bayan na farko masu neman kuɗi ne suka buga ba tare da sun tsaya malamai sun duba musu ba ko kuma ya to an duba ɗin amma an yi sakaci wajen dubawa ba buga da kyau ba ba duba da kyau ba eh amma ya kamata lalle a ringa neman bugu mai kyau in za a karanta littattafan tauhidi na'am aw anna ba'd al muharrifin ad-dallin ko kuma wasu sashen karkatattun mutane masu karkatarwa batattu na'am asqataha qasdan lil fasad sun kayar da shi dan nufin barna an gane wajen buga littafi lalle a ringa ba ahlus sunna din ko ba ahlus sunna ba lalle an bayar a ringa samun mutane masu lokaci masu ilimi su ringa bin littafin wa inkara li sifatil fawqiyya eh mutanen da suke inkari ga sifan fawqiyya masu ganin Allah baya sama masu ganin Allah bai daidaita kan al'arshi ba to wajen buga littafin sai su yi kokarin lalata wancan ma'ana na cewa Allah yana da fauƙiya na zati A gane in shekaru suka yi yawa sai littafin a sai a kasa gane na asali wannan shine abin da aka yi wa bible jama'a bible ya zama to yanzu asalin abubuwan da Allah ya faɗa an canza musu ma'ana sai addinin krista da addinin tauhidi ne addinin annabi isa sai kuma addinin shirka sai zama ana bautan Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki saboda malamai masu san rai sun yi amfani da alƙalaminsu sun canza abin da yake rubuce Allah ya ba su amana na attaura amana na injila ma ba su kiyaye ba inna anzalna inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur ya kuma bi hannabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu war rabbaniyun wal ahbar bima stufizu min kitabillah an ba su amana na littafin Allah wa kanu alayhi shuhada amma su rike amana ba su rike ba shi yasa Allah ta'ala da yake wannan addini namu shine addini na ƙarshe mu shine annabi na ƙarshe babu wani annabi bayansa Allah bai ba da amanan addini a hannun malamai ba kadai Allah ta'ala sai ya bada sai ya ɗauki kulawa da addini shi karan kansa ƙur'ani Allah da kanshi ya ce zai tsara Kur'ani. musuluncin gaba ɗaya Allah shi zai tsare shi inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da zikiri kuma lalle mu ne za mu tsare shi mu za mu tsare musulunci mu za mu tsare ƙur'ani mu za mu tsare hadisi ba mu yadda a canza shi ba ba mu ɗauki amana mun miƙa shi a hannun malamai ba balle miyagun malamai su yi wasan kura da shi wa iyaz billah illa faqad qama ad-dalil ala anna al-arsh fawqa al in ba haka ba ai dalilai sun tsayu akan cewa lalle al-arsh yana saman halittu an samu dalilai da yawa sun tsayu cewa lallai al'arshi yana mai yana saman halittu kuma Allah ta'ala yana saman al'arshi daga al'arshi babu wani halitta Allah shi ke samansa saman Allah babu komai an gano wannan ko? to amma gashi shi wannan nuska din ya nuna kaman akwai wani abu a saman Allah walaysa fawqahu shay'un min al-makhluqat saman Allah babu wani abu na halittu babu na'am fala yabqa li qawlihi muhitun bi ma'ana muhitun bi kulli shay eh to kenan babu abin da ya rabu ga cewar sa muhitun din nan ya zama to da ma'anan muhitu bi kulli shay fawqa al-arsh cewa Allah ya kewaye komai da ke saman al-arshi to me ya saman al-arshi ai ba komai saman al-arshi Allah shine saman shine ya saman al-arshi daga Allah babu komai wal hala hazihi ma'ana fala yabqa li qawlihi muhitun bi ma'ana muhitun bi kulli shay fawqa al-arsh wal hala hazihi ma'ana wato wani ma'ana bai ragu ba ba wani ma'ana da ya ragu ga cewa Allah yana saman komai iz ko al'arshi ne arshi min al domin saman al'arshi babu wasu halittu da suka kewaye Allah babu fata'ayyana yana subutal wa to yanzu ya zama wajibi ya zama wajibi subutul wawi tabbatan wawun nan muhidun bi kulli shay ha wa fawqa kulli shay muhidun bi kulli shay wa fawqahu Allah ya kewaye komai kuma yana saman komai wa yakunu ma'ana sai zan ma'ana nam annahu subhanahu muhitun bi kulli shay wa fawqa kulli shay ma'anan shi Allah ya kewaye komai kuma yana saman komai وقد أعجز عن إحاطة خلقه وقد أعجز خلقه الله يا gaji yadda halittansa daga kewaye shi halittunsa gaba ɗaya ba za su iya kewaye Allah a ce sun yi wa Allah sanin kuma babu wani halitta na Allah da zai yi ma Allah sanin kwakwam a ce ya san Allah ciki da waje ba zai yiwu ba ina ba ta gane wannan a gane so haka ya alamu ma bai na adihi ma kalfahun wala yuhidu duna bihi ilma Allah ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke baya gare su kuma ba sa iya kewaye Allah ga ilimi a ce sun san Allah ciki da waje la wala yuhidu duna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a ba sa iya kewaye komai daga cikin ilimin Allah sai abin da Allah ya so saboda haka da wannan kenan Allah ta'ala halittun Allah sun gajiya daga ihada halittun Allah sun san Allah amma ba su kewaye shi gaba ɗaya da sani ba na'am muna cewa inna Allah ittakhadha Ibrahim khalila lalle Allah ta'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil na'am wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah subhanahu wata'ala yayi magana da annabi Musa gayan magana imanan wa tasdiqan wa taslima yawa a matsayin mu na yan salafiya mun yi imani da shi kuma sannan mun gaskata shi sannan me wa tasliman kuma sannan mun sallama da wannan duka dukan gaba ɗaya mun sallama da shi mun yi imani da shi sannan kuma mun yi me mun gaskata shi sannan mun sallama Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil wata kazallahu Ibrahim khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badadayi so wato ƙarshen soyayya kenan a cikin soyayya babu soyayyar da ya kai khalil to Allah ya riƙe Ibrahim so makura ina ba ta gane khalilai guda biyu ne akwai annabi Ibrahim alaihi salam sannan sai manzon sallallahu alaihi wasallam su ne khaliloli na Allah subhanahu wataala to mu ahalu sunna muna da wannan fahimta Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil sannan wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa gayan magana ko wannan mun yi imani da wannan mun gaskata mun miƙa wuya ba ma ja da maganar Allah mu ba kamar yan jahabiyya bane jama'a eh? mu ba kamar yan jahabiyya bane su yan jahabiyya sun yi inkarin haƙiƙanin soyayya ta ɓangare biyu yan jami'a ba su yadda Allah ya riƙe annabi Ibrahim Khalil ba balantana su yadda Allah ya riƙe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin Khalil ba su yadda da wanda ba su yi inkari shi an gane su a irin nasu rayawa yan jami'a soyayya baya kasancewa sai akwai munasaba tsakanin shi wanda ake so da mai so din sai ya zama to kuna da munasaba kamar a ce dan adam da dan adam ba zai yi a ce Allah da dan adam ba ce akwai soyayya sai dai ya zama to dan adam da dan adam ƙwarya ta ƙwarya Allah da dan adam ba dai suke ba to yaya za a yi a ce Allah yana son dan adam suka ce wannan ba zai yi ba suka ce babu munasaba bainal qadim wal muhdas babu ainihin alaka babu kamanceceniya babu munasaba tsakanin qadim Allah qadim ne sannan kuma mu halittu fararru ne to yaya za a yi qadim ya rinka san me fararre suna ganin ba zai yiwu a ce kadim ya so fararre ba an gano wani ko tunda babu munasaba wanda ke wajabta soyayya saboda haka ba su yarda cewa Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil ba to yanzu ku ana ku tunani shin wannan magana cewa Allah ya riƙe Ibrahim a matsayin khalil ayan ƙur'ani ne kuma ayan ba ne? ayan ƙur'ani ne kaga da hadisi ne da sun yi inkari su ce kabaru ahad ko to doron nasin ƙur'ani ne ba amma kuma ja'adu ne dirham a turmuzi eh, bai ji nauyi ba ya karyata ya ce duk mutumin da ya ce allah ya riƙe ibrahim khalil ya yi rinda don ba mu ba tsakanin allah da annabi ibrahim allah ta'ala ƙadim ne annabi ibrahim kuma annabi ibrahim kuma shi muhudas. yaya za a yi a haɗa alaƙa tsakanin ƙadim da muhudas? ya karyata duk daga dole nasa alƙur'ani kuma yana kiran kanshi musulmi abu mamaki kenan har yana sallah har yana azumi amma kuma ga shi nan doron nasa alkur'ani wanda baya karbar tawili an ƙaryata shi an gane sannan kuma sun yi inkarin hakikanin magana cewa Allah ya yi magana da annabu Musa suka ce magana sifa ne na halitta halitta ne ke magana yaya za a yi a ce kuma Allah ya yi magana in an ce Allah ya yi magana suka ce an ƙaryata magana laisa ka misali shehun kenan an ce babu wani abu misalin Allah to dan adam na magana Allah na magana ai sun yi kama kenan saboda haka duk mutumin da ya ce Allah ya yi magana da Musa ya yi radda kuma abin da zai baka mamaki wannan bawan Allah Ja'ad bin Dirham ya yi da'awa har ya janyo samari har ma ya zama to malamai sun fara firgita da shi yana yin da'awa yana samun mabiya yana da'awa yana samun mabiya lokacin zamanin tabi'ai ne na ba gane hankali ya tashi a lokacin da manyan malamai na tabi'ai suka kai ƙara wajen sarki cewa lallai ya kamata a ɗauki mataki akan ja'ad bin dirham a tirmizi saboda ya zo da wata aƙida wanda yana ƙaryata ainihin nassin alƙur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru a cikin farkon ƙarni na biyu na hijira farkon ƙarni na biyu na hijira wannan abin ya faru to malamai na salafiya na wannan zamanin suka kai karan jihar bin dirham wajen sarki mai suna khalidul kasari khalid bin abdullahi al-kasari sunan shi kenan khalid bin abdullahi al-kasari lokacin shine amirul mu'minin na iraq shine kamar gwamna na Iraq. suka ce ba an samu wani mutum ba yana jin samari yana halakar da su lalle muna so sarki ya ba mu dama mu zauna da shi to irin wannan shine munazara mai kyau a samu malamai rasikuna fil ilm su zauna da dan bid'a su tsayan mai da hujja su kusa mai da shubha idan sun kai shi karshe sai a ci a tambaye shi halaka madfa'un shin kana da abin da zaka tunkuɗe wannan shubha din in yana da abin da zai tunkuɗe shubha bismillah in ba shi da shi ya tuba zuwa ga Allah za a ba shi kwana uku ya tuba in bai tuba a aika da shi barzau Ku fahimci wannan ko to wannan shine abin da ya faru ga wannan bawan Allah khal abin da shi a Ja'ad bin Dirham at-Tirmidhi a cikin farkon karni na biyu da aka kai ƙara sarki ya kira shi aka zaunar da shi a gaban manya-manyan malamai zarata aka ce malamai sun kai ƙaranka suna tuhumanka kana karyata doran nasar alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam yace akan me aka ce ka ce Allah bai riƙi Ibrahim a matsayin Khalil bai ce kwarai da gaske ka ce Allah bai yi magana da annabi Musa gaya magana bai ce kwarai ko ko ba ya ji shi ya gamsu da da shi aka ce to abinda za a yanzu ga malamai a gaban ka za su ma tambayoyi Shi ne fa malamai suka sa shi a gaba tun yana iya magana har ya kasa magana suka kai shi bango aka ce maka bayan an kai shi bango aka ce shin kana da abin za ka kare kanka sai ya yi shuru hallaka madfa'un ya yi shuru so tun da baka da abin da an baka dama ka tuba ya ce shi ba yana nan akan ra'ayinsa shi ke sai sarki yake cewa ayyuhan nas ta kabbalar Lahu da hayaku ku ya ku mutane ku je ku yi layya Allah ta'ala ya karbi layyanku yace ni mu mudahhib bi ja'd bin dirham lalle ni zan yi layya da ja'd bin dirham na innahu za'ama anna Allah ta'ala lam yukallim Musa taklima wala bai Ibrahim khalila domin ya raya cewa Allah bai yi magana da annabi Musa gayan magana ba sannan kuma bai riƙe annabi Musa a bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil ba sarki na gama ba yace kowa ya je gida ya yanka dabbar layya shi zai yi layya da ja'ar bil bayan sarkin ya gama huduba ya sauko ya sa aka kwantar da ja'ar bil dirham ya yanka shi har lahira kuma ya gwammace ya mutu akan haka yana ganin ya yi mutuwar shahada wannan shi ne abinda al'allama ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa a cikin nuniya inda yake cewa wali ajali za ka habi ja'adin khalidul kasari yau mazabahiyar qurbani yau mazabahiyar qurbani iz qala ibrahimu laysa khalilahu kalla wala musa kalimar dani an gane ku kalla wala musa kalimar dani sai ce shakarar da hiyata kullu sahibi sunnati lillahi da daruka min akhi Ya yace wani ajaliza saboda haka ne da habi ja'adin khalid dil qasari khalid al qasari yayi layya da ja'ad bin dirham yawma zaba'ihil qurbani Ranar da ake yanka baiko da ake yanka dabban layya iz qala ibrahimu Laisa Khalilu. lokacin da ya ce annabi ibrahim ba ba ne shi ƙarya ne kalla wala musa kalimar dani ya ce kai annabi musa shi ma laisa kalimu wala musa kalimu dani a gane ko kuma wala musa kalimar dani annabi musa shi ba kalimun lahi bane shi a gane sai ibn kabi cewa shakarar da hiyata kullu sahibi sunnati lillahi daruka min akai qurbani duk wani ma'abocin sunna ya gode ma wannan layya ya yi madalla da wannan layya madalla da kai dan uwan baiko ne a ainihin abdullahi khalid bin abdullahi al-qasari shi ya yi layya da wannan bawan Allah da ana irin wannan layoyi da yan bidiya sun ta to matsalar shi ne ba mu da shugabannin da za su yi irin wannan layoyi yanzu muna da irinsu da yawa wanda ya kamata a yi layyarinsu an gane suna faɗin abin da suke so ana ganin girmansu wanda ma in ka ce sun yi kayi kuskure sai a ce ka zaki ɗan gidan malam wani yanzu abin da ake faɗa kenan dan gidan malam wani yana ta tabar gaza yana rusa sunnan manzan Allah yana faɗin abin da ya gada ma amma kuma in ka taba shi ai na gida ne tunda na gida ne a kyale shi ta abin da ya fada ai tare ake ana rusa aqidar mutane ana rusa manhajinsu ina fata gane wannan to wannan shine abin da ya faru ga ainihin kuma daga baya duk da cewa an yanka shi ba sai gashi sai jahamu bin safwan shi kuma sai shi ma ya zo ya karɓi ya karbi wannan aqida wajen ja'ad kafin ya rasu ya bayyana da wannan aƙida ya yi ta munazara kan wannan aƙida wanda akan shi ake jingina aƙidan jahamiya shi jaham ne bin safwan shi ya karɓi aqidan daga wancan sai zama ya ya wancan ma shahara an gane wannan ko shi ma muslim bin ahwas amir khurasan shi ma shi ya kashe ainihin jaham bin safwan sannan daga baya wannan aƙida mummuna ta cirantu zuwa ga mutazilawa mabiya amuru bin ubaid an gane ku kuma wannan magana ya bayyana har ya zama to sarakuna na banu abbas sun amsa sarakunan banu abbas suka amshi wannan aƙida wajen yan jahabiya an gane ku har ya zama to malaman fada suka karɓi wannan aƙida su ne suke ta ingiza sarki a azabtar da malaman sunna na wannan zamanin ya zama to zamanin ma'amun zamanin mamun sai aka ringa jaraba mutane da wannan sai a ce ma za ka ce game da alkur'ani shin Allah yana magana ko baya magana in ka ce alkur'ani maganan Allah ne Allah ya yi magana yi ta dukan in ma mutu ko a naka saka an gane wannan ko aka ce asalin wannan aqida an ciro shi ne daga mushrikai da kuma yan sabi'awa masu bautar taurari an gane saka yan jami'a suna inkarin annabi Ibrahim ya zama khalilullah suna inkarin Allah ya magana da annabi Musa an gane wannan ko to mu ahli sunna shi sa imamu hawi sai ya fito fili ya ce mu ahli sunna muna cewa me wa naqulu inna Allah ittakhadha ibrahima khalila mu muna faɗin haka muna fitowa gaba gadi mu fada ba ma shakka wa kallama Allah Musa taklima ko Allah yayi magana ga annabi Musa gayan magana imanin mun yi imani da shi wa tasdiqan wa tasliman an gane menene ma'anan kulla shine almahabba wa hiya kamalul mahabba almustagrika lil shine ainihin kamalul mahabba cikan soyayya wanda yake ya kai makura ga mai soyayya mai soyayya ya kai makura wajen san abin so an gane wannan ko to saboda haka Allah wata kazallahu Ibrahim khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim ya zamanto khalila to yaya yaya ainihin soyayyen Allah yake in Allah ya rike ka bada dayya yake irin na dan adam ne Allah ne duk sifan Allah gaba daya na Allah daban ne na halitta daban laisa ka mislihi shay'un an gano wannan ko kamar yadda sauran sifofi sauran sifofi ba irin na halitta bane Allah yana ji ba irin na halitta ba Allah yana gani ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah ya daidaita kan al'arshi ba irin na halitta ba Allah yana sakowa saman duniya sakowa irin tashi ba irin na halitta ba Allah yana da fuska ba irin na halitta ba yana da hannu ba irin na halitta ba to duk irin wayannan gaba daya haka nan Allah khalil ne yana da hulla ba irin na halitta ba kamar yadda doron nasar alkur'ani ya nuni kuma hadisai hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu muttakizan min ahli al-ardi khalilan lattakastu ababakar khalilan da na kasance zan riƙi wani badadayi daga cikin mutanen doron ƙasa da na riƙi abubakar ya zama khalil ji annabi annabi ba zai in ce khalil so hana ganin laifi wato an kai gaya wajen soyayya soyayya ya zama to lahaman wa daman gari kaga wannan mutum an gano wannan ko to shi manzo Allah da zai riƙi wani ya zama khalil da zai riƙi abubakar to me yasa annabi bai riƙe wani ya zama khalil ba da annabi sallallahu alaihi wasallam zai riƙe wani ya zama khalil zai zama so ne hada ganin laifi shi annabi mutum ne zai zama to kenan annabi zai so mutumin irin sannan wanda duk abin da ya yi ba zai ga laifin shi ba Na ba ta gane wannan zai zama to in annabi ya riƙe ka khalil za ka yi ta laifi manzo Allah ba zai haƙi laifin ba dan adam yana son mutum son da ya kai hulla to shine ban makura ya kai geji kin soyayya soyayya ya riga ya kai geji to me kuke tunani kenan da annabi zai riƙi wannan to kila wannan din zai wa iyaz billah zai iya tura annabi zuwa ga halaka kenan domin in kana son mutum soyayya matsalan tsanani turawa suna cewa love is blind soyayya yana makantarwa sai ga mutum yayi laifi amma ka ganin laifin saboda kana son shi kai ta kare shi kai ta kare shi ba na mantawa kyakkyawan misali na wannan hulla da'awa da aka fara a najeriya na 'yan gwagwarmaya muslim brothers wallahi irin soyayyar da suke wa malamansu ya kai matakin da wanda zai ce shi wallahi ya goma ce duk inda allah zai kai wani shi ma allah ya kai shi an gano wani ko kuma wani yana cewa wallahi da wannan malami ya mutu gara malamin shi ya gara baban shi ya rasu gara duk dangin shi gaba ɗaya su ƙare ina ta gane suna son shi sosai duk magana da ya faɗa ba sa ganin laifin maganar shi da can suna kuka in ka ce musu yan shi'a su ce wala mu shari ake mana an ga muna gwagwarmaya ne muna son tabbatar da addinin musulunci yan izala malaman gwamnati ne ke mana shari haka suke cewa suka ce su ba yan shi'a bane su dai yan muslim brothers ne yan ikhwanul muslimin ne su masu kishin addini suna so a dawo da shari'a musulunci a Najeriya to amma a lokacin da ainihin zazzaki ya fito fili a mutum shi dan shi'a ne ba da suna kuka an ce musu yan shi'a to daga baya sai ya fito ya ce shi faɗan shi'a ne shi kuma shi alƙiblansa iran shi kuma sahabban manzan allah sun yi ridda ya fito ya faɗa gaba ɗaya ba ɓoyewa shi mabiyan sun ja baya la sai dai mutanen da suke bi da ikhlasi wanda ba su gama zarar ba a ciki ba wasu daga ciki sun yi tawaye su ne suka yi masa tawaye suka kafa wata kungiya ana kiranta jti jama'atu tajdirul islam wanda su ma sun kafa ta ne akan irin tsari na ikhwanul muslimin daga bayan su ma suka kutsa cikin siyasa gadagadan su ma wayannan mutanen ina fata gane wannan to kaga in dai kana son mutum so irin wannan so na hulla zai zama to duk abin da ya aikata za ku goyi bayan abin ne in ma zai hallaka za ku hallaka tare da shi ne shi yasa manzo Allah bai yadda shi manzo Allah Allah ya bashi amana na isar da sako idan ya zama to yana da khalil daga cikin mutane za su iya canza mai ra'ayi ina ba ta gane wannan ko to amma amma su sahabbai sun riki manzo Allah matsayin khalil sahabba zaka ji abi hurairah ya ce auswani khalili bi kaza shi ma abu zar bai fari shi ma yakan ce auswani khalili an utira qabla an anam wato badadayi na ya mun wasiya in yi wuturi kafin yi bacci ya rike annaba a matsayin khalil saboda manzo Allah masumi da shi an gane in ya rike annabi to duk inda annabi ya dumfara ya dumfara alkhairi ya dumfara amma in shi manzo Allah ya rike wani ya ce duk inda wannan ya dumfara shi ma yana son shi to shikenan annabta zai zai zama tasiri shi yasa Allah ta'ala ya hana annabi ya rike wani dan adam a matsayin khalil shi khalilullahi ne kaga duk inda Allah ya tura shi alkhairi ne to shi ba manzan Allah an karike shi kalin, duk inda ya tura ka da shi alkhairi an gane wannan ko to wannan shine bambanci tsakanin wannan khalil din wasu malamai masu kiba suka ce annabi ibrahim alayhi salam Allah ya rike shi kalin. da Allah ya rike shi kalin, sai Allah ta'ala yana so ya jarabe shi annabi ibrahim ya tsufa da shi da matar shi ba su da yaya daga bayan sai Allah ya zo ya yi musu albishir ya yi albishir ga ainihin saratu matarsa a gane cewa za ta samu ɗa sai take mamaki ya za ta yi ta samu ɗa a gane to ita ba ta samu ɗan ba tukuna a lokacin nan sai ga shi hajara sai ta rigata samun ɗa ta samu annabi ismail to annabi ismail din nan annabi ibrahim kasan in mutum ya zama a ya samu da kwallon kwal misali da guda ɗaya tilo zai sanya mai wani irin soyayya na musamman to annabi ibrahim annabi ibrahim ya sanya mu annabi isma'il soyayya na musamman to sai Allah ta'ala na so ya jaraba shi dan ya tabbatar ya nuna wa mutane irin imanin annabi ibrahim sai Allah ta'ala yana so ya nuna musu cewa duk da yana son annabi isma'il ba wai wurin da ya sanya soyayya na Allah da ya sanya soyayya na annabi ibrahim ba na annabi isma'il ba a gari domin in ya sanya annabi isma'il ya zama soyayya irin so hada ganin laifi to zai zama toke nan fa irin soyayya da yake ma ne to sai Allah ya jarabe shi wa na ibrahim rabu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka in nasu imama ala wa min zurriyyati na la yanalu ahadi zalimin Allah ya jarabe shi daga cikin kalmomin da Allah ya jarba annabi ibrahim shine Allah ya ce masa annabi ibrahim ya kwanta ya yi mafarki ya yanka dan shi dama mafarkin annabawa gaskiya ne to yanzu idan annabi ismail ya zama khalil ɗin shi yaya zai yanka shi tunda makura na soyayya soyayya ya kai geji to da wuya ba zai taba yadda ba zai bi umarnin Allah ba zai saba wa Allah yana cikin bacci sai mabarki Allah ya ce je ka yanka danka saboda Allah ya nuna mutane cewa annabi Ibrahim khalilullahi ne kadai bai riki kowa ba kai khalil ba an gani yana farkawa daga bacci sai kira nan shi ya bunayya inni a rafin manami inni azbahuka fanzur ma za ta za. ce ya kai dana ni ba na gani cikin bacci na yanka ka ka duba menene ra'ayinka yaya ka yadda sai yaro ya ce me ce ya abati almatu umar ce ya kai babana aikata ta abin da aka umarce ka satajiduni insha Allah minan Za ka same ni insha Allah daga cikin masu haƙuri kaga Allah ya jarraba shi dama Allah ba wai yana son ya yanka yaron bane ya gani shin annabi Ibrahim yana son shi so makura shi ne annabi Ibrahim khalil din shi ne ko ba khalil ne ko wani ne sai Allah ya jarraba shi ya yanka dan da ya fi so gaba daya sai kuma ga annabi Ibrahim ya zo ya kwantar da yaro zai yanka ma aslama wa tallahu lil jabin lokacin da suka mika wuya da da da uba sun mika wuya da ya yanta baba ya yanka shi baba kuma ya yanta zai yanka dan ya bi umarnin Allah fanada ya nahu A ya ibrahim sai muka kira shi muka ce ya ibrahim ƙarsuwar ta ƙasar ruya Hakika ka gaskata mafarki in na ka zalika na jizil musulmi lalle haka muke saka wa mai kyautatawa lalle ka gaskata wannan mafarki ya nuna kai ba khalil na kowa mana, khalil ne nawa khalil na allah sai allah ce inna haza lahuwar bala'ul mubin lalle wannan wani irin jarabawa ne mai girma ba kowa zai iya ne wani jarabawa ba dan da ka fi so ɗanka tilo a ce ka yanka shi kuma ka yi biyayya kai tsaye ka yanka cikin kwanciyar hankali ai annabi bana ya cancanta ya zama jagora na tauhidi kisa Allah ya ce in ni inni ja'iluka lin-nasi imama saboda wannan biyayyar da kai na jarabe ka kan abubuwa da yawa kai biyayya na sanya ka zama imam jagora na tauhidi ha wajahidu fillahi haqqa jihadi wa wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj millata abikum ibrahim saboda girma sai aka sanya addini gaba ɗaya na tauhidi addinin annabi ibrahim kun gane wannan ko huwa sammakumul na min qabl fi hadha na'am to haka wannan shine na'am wa nu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin mu muna imani da mala'iku kuma muna imani da annabawa duk muna imani da su a gane wannan ko mu ahlus sunna mun imani da mala'iku da annabawa wani zai yi mamaki shin akwai masu musun mala'iku da annabawa akwai kuma suna kira kansu musulmi eh suna kira kansu musulmi sun ce ba su yadda da mala'iku ba an gane wani ko kamar misali su 'yan shi'a ismailiyya albadiniya alkaramida su ba su yadda akwai tashin giyama ba sannan ba su yadda da mala'iku ba suna yin tawilin shedan sun ce shedan zuciyanka ne shedan zuciya mai alkhairi shine mala'ika zuciya mai nufin sharri zuciya mai son saban Allah shine shedan ba wani abu ne shedan daban ba ina fatan gani kuma ba su yadda akwai wani abu shi aljanna ba ko wuta yan shiya ismailiya sun ce rayuwar musulmi gaba daya zai kare ne a duniya a gani rayuwar musulmi gaba daya wala garka ta munafin zabur min ba'd zikir annal arda yarisuha ibadiyas salihun inna fi hadha la balagan liqaumin abidin a duniyar nan za a rayu a duniya za a yi komai da komai suna da abin suke sun ce ba aljanna ba wuta zaba, a nan duniya Allah ke yin shi suna da aƙida na tanasukul arwa cewa ɗan adam zai dinga canzawa an gani inda can kai shugaba ne kai mai kuɗi mawadaci in ka saba ma Allah sai ka mutu za ka ƙara tashi in ka tashi sai a rage ma daraja in ka ƙara mutuwa cikin wannan hali baka tuwo ba ka ƙara dawowa duniya sa ƙara rage ma daraja ba tun ana rage ma daraja sai ka koma talaka putuk daga nan sai mutu ya fara koma biri daga biri sai ya koma mage daga mage sai ya koma bera yana sabon allah kullum yana canza halitta har ya koma kyankyaso daga nan kudin cizo duk wannan kudin cizo daga gani asalin shi ɗan adam ne sabon allah ya sa ya zama haka in ji wa'annan mutane masu aƙidar tanasukul arwa kaga wannan aƙida gaba ɗaya shi kafirci ne ko wannan shine aqidar yan shi'a ismailiya da kuma yan nusairiya aqidar hafizul asad hafizul asad shugaban wannan syria da kuma dan shi ne yanzu aqidar suke nan nusairiya shi'a ne su amma shi'an su ma saboda hadarin shi hatta shi'a na iran kaga ka duba hadarin shi'a na iran sun kafirta wancan kaga arna ya ce ma wani arna ya kuke gani eh to su yan shi'a na iran shi'a badiniya al-imamiyya al-isnai ashariya ar-rafida sun kafirta wayancan a gani amma kuma in bala'i ya zo sun fi son su fiye da halin suna. shi sa yakin da ake na Siriya kaga Iran ta zo ta ta zo ta bada taimako sosai akan yakin Siriya saboda ko duk lalacewa duk da kamarai ne su a wajen su amma ba 'yan shi'a ne a gani fakasai sai shi'a ta zo tana ba su makamai da komai tana taimakon su da sojoji don ganin cewa sun rijayi 'yan tawayensu to kaga in kaji an kaji mutum ya yi magana kada ka ɗauka cewa ya za a yi a faɗo to ai da ba kowa ya san mana da wajen musulmi ya sa akwai tashin kiyama to akwai mai da'awa musulunci bai da akwai tashin kiyama ba a gari sannan kuma 'yan nusairiya su suna ma zagi annabi muhammad ne amma kuma su an wai su musulmi ne su sun ce haramun ne ma mabiyin su ya je kaba ya je aikin hajji ba sa zuwa aikin hajji sannan ba su yadda da manzanci annabi muhammad ba an gane amma kuma suna kiran kansu musulmi in ka gan za ka ɗauka musulmi ne wa'annan mutane misali yan shi'a nusairiya suna nan a duniya har yanzu Ku gane ko akwai wanda su ɗin ɗin kaga sun je aikin haji kaga sun je aikin haji sun je excursion ne sun je yawon yawon yawon buɗe ido ne ba wai sun je bane domin su bauta ma Allah su ba su da alaƙa da Ka'aba ka'aba ba alƙiblas ba sai dai ka'aba wajen yawon buɗe ido ne shi kuma yanki wani ko da saboda haka wannan shi ne dalilin da ya sa a ƙabi'iyat almaliki almuhaddis allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa a shifa duk mutumin da aka tambaye shi ina alƙiblanka sai bai ce ka'aba ba ce wani waje ya yi rinda bai daga cikin ahalul ƙibla ko yana sallah yana azumi yana zakka bai daga cikin ahalul ƙibla duk mutumin da ya inkarin ka'aba cewa ba ba ka'aba bane alƙiblar sa wannan ba musulmi bane shi an gano ko na'am wannabiyin eh muna imani da mala'iku da annabawa wal kutubil munazzala da littattafan da aka saukar ga manzanni wa nashhadu annahum kanu ala al ko muna shaidawa lallai su ainihin manzanni sun kasance akan gaskiya wanda yake bayyananne an gane ku? sun kasance yayi loje to wa alaikum salam to kamar wai ai Allah duniya ke fara hisabi amma ba yana magana da ya ba kamar mutum ne abu mara kyau sauransu karshen shi zo da kaskanci wani a ya kusan da Allah ta a duniya zai nuna ba zalimi abin da ya aikata in Allah na san mutum da alkhairi tun a duniya sai Allah ya fara mai azaba eh ba laifi ba ne. amma kai in karo wancan hisabi na tashin kiyama shine laifi kafirci na to ana samun wasu 'yan adam suna rikon ɗan wasu 'yan adam ba na ɗaɗi wai matar su abin su yi kamar yadda wani abin sun su ya ake kira ba na eh. to in aka samu 'yan adam shi ya rage 'yan adam ya zai wa 'yan adam ɗan ruwan shaka. ai duk wanda ka riga haka ka rigi kamar an kama mutum ya kama shirme in ka ki dan adam ba zai bada dai ka dan adam nan ba annabi bane shi yana da kurakurai zai zama duk abin da ya aikata tunda kana san shi ba za ka ga laifin shi ba soyayya ba yana da tsananin shi kulla duk wanda ka haka to in ya halaka kai ma za ka bi shi in yana kan hanya kai ma kana kan hanya haka ku hadari shi yasa ka karbi kowa khalil sai annabi kawai zai zama kamar yana bauta mai yauwa zai ringa bin shi duk abin da ya zai aikata kamar yana bauta shi. a gane shi sa ga sufaye da suke bin shi su kamar mai za a shehi zai gaya ma cewa kun bayyana idan sheh kalmai bayyana idan gasir ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wanke shi duk abin da shehi ya faɗa ba bincike suka ce kuma wa man ƙalar shehi lima la yufliu abada duk wanda ya ce wa shehinsa me yasa kaza ya faru aka maka lana san ƙarin bayani ban gane ba har abada ba zai samu nasara ba kawai ya faɗa ka ce akar maka lana in ya ga wannan waya ya ce kaga wannan waya mota ne ka ce haka ne aka maka lana to ka cika ka cika zurbi amma in ya rika in ya rika waya ya ce mota ne ka ce akar maka lana san ƙarin bayani mota ya ce mota ne sai ka zaci aka maka lana ba waya bane la tuflihu abadan ba za ka samu nasara ba har abada kai haka sai ka zama to kamar matacce wanda ba shi da rai a gaban mai abin da shi shi yasa duk kurakuran malaman su ba sa gani suna rikewa su tabi ko iyaz billah to mu yan salafi kan mu zama haka duk wani malami da muke bi mu bi shi ido a bude ba ido a rubuwa in ma ya ce ka rufe ido to ka bude ido daya kana ganin ya dumfari rafi da kai ka ce akal makala ina za ka je ki sakinka ka ka sa kai na fatan gani ka rike malami mai karantar da kai ne ba amma ba mai ba wanda wata abin da ya aikata za ka aikata ba kowane malami zai iya dacewa zai iya kuskure manzan Allah ne kadai baya kuskure ba wani malami wanda ce ai da abin da malami ya faɗa kawai ka yarda da shi a'a malam kowane malami ka gani zai iya fadawa cikin kusa kusai ma masu yawa mutum da zai iya fadawa ka bi shi mai akan basira ka yi aiki da wannan aya ul hazihi sabili adabu ila lahi ala basirati ana wani tabari ka ce wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga hanyar Allah akan basira da ni da masu bina muna kira akan basira in mutum na so ya kawo wani abu gane ba za mu kyale shi Allah shi taimake mu Allah ya ba mu ikon fahimtar sunna yadda ya dace eh mutumin da ya rike wani yana son shi sai ta'allaka wannan soyayya da yake na in ya samu wannan kuma daga wannan ne in ya rasa daga dan wanda ya zama shirki shi ke da ya faɗa cikin hallaka in ka rike wani kacin ya samu to kaza ne ka daga wannan ne an shirka ne wannan in ka rasa daga gare shi shi ne mai bayarwa ba Allah ke azartawa ba to shi ne fabtaku inda lahi rizqa wa abudu washkuru lahu eh in za ku nema arziki ku nema wajen Allah ku bauta mai ku gode ma Allah Allah ke bada komai mutum baya cika ahlus sunna sai ya dauki al'amari rayuwarsa gaba daya mika zuwa ga Allah kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace lalle sallata da ibada ta yanka da rayuwa na gaba daya da mutuwa na dinna mika shi zuwa ga Allah ubangijin talikai la sharika la ba shi da abokin tarayya a wajen sallata a wajen ibadan yanka a wajen rayuwa na a wajen mutuwa na wa bi zalika umirtu da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ne farkon mai mika wuya ga Allah akan wannan doka ne inji annabi Allah shi ke muna to nan wurin masu su masoyan da suke alakanta mutuwa ko rayuwa ga junansu su ma za su iya shiga nan ta hanyar kamar ya alakanta mutuwa ko rayuwa ga junansu ta hanyar cewa eh, kamar in babu kai baran na yi ba a wannan akwai tawili a kan shi akwai irin mutanen da suna son wata yarinya sosai wanda in ba ta hankali suna tashi a ranar na soyayya ne na dan irin wani ba soyayya na addini ba ne wannan irin abokin zaman shi ne wanda wani za ka kun saba da shi ba ka jin daɗin za ka lokaci mace tana son ka sosai in ba da gaba za ta yi waya ba ka dawo ba muna jiranka ina jiranka to idan kuma abin yi tsanani soyayya yi tsanani in baka duniya zaka wani ya kama rashin lafiya a ya rasu saboda an saba da juna ana san juna in mutum bai gaji kuma zai rasa bai yake mishi dadi to irin wannan bana tsammanin za a sanya shi daga cikin irin wannan eh Allahu a'lam wa alaikum salam karatun yana nuna muna akwai muhimmin shugabanni su ne kusan canta su da shiga munazara kenan suna hada eh in za a yi munazara kada kuma mu rinka yi mu kada a je gidan radio da kada dan bidiya kuna yi wani munazarar za ga wanda bai cancanta ma yin munazara ba sai yi sai ga wanda bai cancanta ba ya zo ya ta bude kofa yan bidiya suna samun shubaha da suke waka ba ahlus sunna idan malami ba rasik bane shi ya je yana munazara akwai shubhan da dan bidiya zai wurgo a ahlus sunna ya kasa warwarewa kuma ya kasa warwarewa a hankali a hankali ana jeho irin wanda yana kasa warwarewa sai a dauka cewa ashe ma yan bidiya suna da gaskiya ashe ma kawai duka bangarori guda biyu akwai inda suka yi kuskure akwai inda suka dace sai wani ce yan sufaye su ma akwai wani waje da suka yi daidai wai da akwai inda suka yi daidai da irin wannan na ga irin wannan da yawa wani yana tattauna da wannan kalakatu da kalakatu ya jefa wasu shugabanni wallahi ba da amsa ba sai ya ba da kofa mutane na ta ganin a ah, ashe dama irin wayannan akwai su a cikin sunna gashi an tabbi malamin sunna yayi tsiti ya kasa ba da amsa kuma an yi munazara an dauka ana ta yadawa to irin wannan sai ga wannan abin ya yi talla ga wani ɗan bidi'a ba wai yana da gaskiya ba ne ba shi mai munazara da shi mai rauni ne eh domin inna suyufa ma allazina qulubuhum ka qulubihin idza taqal jama'ani a gani takobi yana tare da wayannan wanda zuciyar zuciyar takobin kamar nashi ne in zuciyar takobi irin na kai, takobi na da kai kuma zuciyar ka lafiyayye ne to takobin zai tasiri amma zuciyarka rago ne takobin mai kai bi ne rago ya daga takobi mai zai za ka iya jefa takobi ka falle a guje ko? to saboda haka dole ne sai malami ya zama rasik ya goge kuma sannan in za a yi munazara a yi shi kan tsari a je gaban hukuma duk wanda bai yi daidai ba a cikinsu a hukunta shi saboda addinin musulunci guda ɗaya ne idan an kama wani an mai tambayoyi ya kasa ba da amsa an kai shi makwara kamar yadda aka yi abdul jabbar a kano kaga amma jama'ar an kai shi bangu an tabi an saba a sa gumi yake ta yi to irin wannan saboda an ya gaban inda ba nan gaban hukuma zai yi mu to gaban hukuma ne za a ce an baka minti goma to wannan minti goma kana ƙetare za a ce to dakata in za ka yi hayaniya ce dakata in kai maza a kama ka za ka yi dole ne ka yi biyayya to za ka an yi munazara cikin natsuwa kuma kowane bangare ya yi tambaya mutane na fa'idantuwa kafin ka ankara kashi bango kuma in za a zaɓa in an san za a yi a gaban sarki za a zaɓi za ku ta malamai ne ko gabu ba za ku zo kuma ɗan ƙaramin yaro wanda ba wai kawai dan yana da rawan kan shiga ko kuɗuka ku sashi a wajen ba tambaya ɗaya za a mai diyar ce gaba daya an gane shi wannan munazara ɗin malaman suna ba sa goyon bayan sai ya zama dole kamar yaƙi ne yaƙi sai lalura ake zuwa yaƙi annabi ya ce la tatamannau liqa al'adu hmm. was'alullaha al'afiya fa idza laqitum fasbiru kada ku yi burin haduwa da makiya ta dinga ya Allah ka hada da makiya haka haka ku roki Allah zaman lafiya amma kun gaba da su ba ku yi hakuri wa alamu anna aljanna ta tazilal suyuf ku sani lalle aljanna yana karkashin inuwar takuba imamu na malik wani mutum ya zo da yace zan yi zan yi munazara da kai yace in ka da ni ba sai ce sai ka bi ni ji mutum to ta kai kuma wani ya zo munazara da kai kuma ka da kai ba ke sai in bi shi shi kuma wancan kuma yayi da wancan ya kare shi ba su ce to kenan za ka ta ciruwa daga addini zuwa addini kenan ce to ni na riga na gamsu da aqida na ni yanzu ina gamsu na gamsu da sunna nake kai kuma ba na bukata wani canji kai da kake bukata canji yanzu ba in yana shi'a idan ya gamu da dan kalakato ya yi munazara ya kare sai ya bi shi in ya zo kuma yana kalakato sai ya gamu da dan ahmadiyya sai ya bi shi in yana dan ahmadiyya ya gamu da dan dan kadariya ko jabariya ya kare shi duk inda aka kare shi haka zai ta yawo haka zai ƙara rayuwar cikin hutu a raka tanta ilimin dini ila dini ina ganin ka za ka ringa ciruwa daga wannan addini zuwa wannan addini wani lokaci munazara za ka lokaci ba wai mutum na da gaskiya bane ya iya jayayya ne to in ya iya jayayya ya san yadda yake kawo shi ba kai ba ba gogagge bane sai ka ga yayi wasan kura da kai kuma ya sa mabiyanka suna cikin shakka yanzu wani ahalus suna wasu ahalus suna sun je ko gwambare ko ina da suka yi munazara da sufaye ya ɗauko matsala ya suka kasa warware shi kansu masu da awon suna da yake ba gaggu ba ne yan biliyan suka kawo buha bayan an gama munazara yan biliyan sun tafi sai wani ya miki to jama'a sai fada yan biliyan suka tafi jama'a ko abin da ke faruwa ba a yanzu akwai wasu mangalu da aka faru kila da kada yan uwa a basa da buha bari mu warware ai da sai warware ga gaban yan biliyan sai da ya bari yan bidiya sun watse sai kama warwarewa a gani yan bidiya sun bar baya da kura to kaga wannan ne sharrin munazara in kai ba malami ba ne rasi a gani za su yi ta kawo shubha wasu shubhoyi ba gaba san da su ba sai su je shi kaga nan ka fara jin shi ba kai ba babban malami a nan ka fara jin irin ka karyata kana karyata su to ga littafi fatawar bari shafi kaza kaza sai karyata to shi shikenan ka da kai amma da ka san shi za ka san fasara shi za ka san so ba daidai ba ne a halittu suna ta yawo shi ne shugaban nazara ya je da gudu nan ya jaye a nan ya je da gudu can ba daidai ba ne sai in ya zama ba makawa abu ya an samu wannan bidiyar ya fita ne mu kai shi kara wani gwamnati in mu kai shi kara a zo a zauna hukuma ta sa ka'ida a zauna a samu malamai su sa ido kan al'amari to irin wannan za da shi ake maganin yan bidiyar ba irin wannan wanda ake a rediyo a ta jayayya da ba garba dalili ba wanda in gama jayayya na amfani abin da na gara kuma koma gida kwanta kuma ci gaba da bidiya na ba daidai ba ne in ka duba malamai sun faɗi shurudul munazara akwai shurudul munazara inda salaf yana da wuya ka ga malamai kawai malamai suna suna ta yawon neman a a'a sai in ya zama kamar yadda yaƙi lalura ne yake kawo shi shi ma munazara lalura ne dan bid'a ya je can yi da awon shi kai maka je kai naka lakum kuma liyadi kullun ya amalu wala shakilati warabukun rabbukum a'lamu ruwa huwa ahada Sabina amma in ya kama dole ya zama dan bid'a na so ya zama matsala to muna iya samun malamai ko gogaggu su zauna da shi su yi kashe-kashe da shi don ba mutumin da ke iya ja da ahlus suna a duniya in ga an kada malami na sunna to ba malami bane shi amma malami gogagge wanda yake da makamai wasassu wanda yana jiran ko ta kwana shi za ka da shi la ba zai ka da shi ba sunna ita ce gaskiya kuma in malamin suna ya tattauna da bidiya dole ne dan bidiya yayi kasa a cikin tarihi tarihi ya nuna haka babu inda aka taba rinjaye ahlus sunna Allahu a'lam insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa